إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله والصحابة السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan غير islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati yammacin alhamis muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin riyadu salihin a tsakaninmu bisa ga taimakon Allah yau ma wannan yammacin na 20 ga wata da watan shidda shekarar musulunci ta 1439 wanda ya dace da takwas gainin watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas insha Allah za mu yi da shekara mu na yau akan satin da ya gabata mun ɗauki bayani cikin karatu cikin kitabun raja'i ko babun raja'i muna kusan ƙarshen shi sai lokacin mai hadisi muna ƙarshe hadisin abu musa al'ashari hadisin da aka ce an abi musa al-ashari radiyallahu anhu an samu daga abu musa al-ashari wanda aka sani da abdullah ibn qais Allah madaukakin sarki yarda da shi yace za arada Allah ta'ala rahmata ummatin don Allah ya yi nuhin jinkayin al'umma kabi da nabiyu ha ko nabiya ha ha. Allah zai karbi annabin ya rasu a a zartar da ita in ya yi nuhin jinkayinsa ga rahama kaji alahu laha faraɗan wa salafan bai ne dai ha sai Allah ya sanya annabin nan ya zama ga al'umma sai da ya rigaya faraɗan kyakkyawan riga wa da kuma gabaci mai kyau bai ne da ya a gabaninta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi ana faradukun alal haudi ni magabacin ku ne akan taukin alkautara zan rigaye ku ku isko ni ina ku bisa ga taukin alkautara to haka ko ne ba annabi Allah yake kowace al'umma Allah yake nuni ta da alkhairi zai karbi ba annabin ta kahi a gabtar da ita don haka in ko Allah ya mai wani haka wa idza arada halakata ummatin kuma idan Allah ya nuni halaka wata al'umma azabaha wa nabiyuha hayyun zai masa azaba da azabtar da ita hanyar halakarwa alhali nadin ta yana raye ba a halaka sai Allah shi halakar da wannan al'umma huwa yanzu shi annabi yana kallo sun saba ma Allah sai Allah ubangiji ya ɗauki fansa gare su ya halakar da su fa a karra ainihu bi halakiha sai Allah shi faranta rayuwar annabi nan ta hanyar halakar da wani al'ummar ta kamar yadda ya gabata irin sabudawa da hadawa da mutane annabi lulu wani bangare na mutane annabi musa alaihi salatu wassalamu da makamantar wasu annabawa kuma da su suke kamar yadda muka faɗa labu da annabi Ilyas alaihi salatu wassalam Allah ya ce fa kazzabu fa innahum lamuhdarun a aiko annabi Ilyas ba annabi mujaddadi ga al'ummar banu Isra'ila